sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau talata goma ga watan Maris shekarar dubu biyu da ashirin. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. shugaban kasar china xi jinping ya kai ziyarar farko a birnin wuhan yau talata tun lokacin da cutar coronavirus ta barke a yankin wacce ta kama sama da mutum dubu tamanin kan ta hallaka wasu dubu wato dubu da dari kenan a kasar china shugaban amurka donald trump zai gana da shugabannin majalisun kasar a yau talata domin tattauna rangwamin haraji na biyan albashi kana ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin kamaru mai magana da faransanci da kuma ƙauyukan da ke kai iyakar yankin masu amfani da ingilishi maralla kanan labaran kenan To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya fara zaman hijira a garin Loko na jihar Nasarawa bayan gwamnatin jihar kano ta sauke shi daga karagar mulki a jiya litinin masana tarin tsarin sarauta a kano na karin haske a kan batun haka kuma a jamhuriyar niger kungiyar alkalan shari'a da kungiyar loyoyi da ta akawun kotuna sun kafa wata gamayya mai lakabin ccag da nufin gwagwarmayar ganin eh, hukumomin kasar sun damkawa mashara'anta rahotannin bincike sai kuma a kasar kamaru 'yan bindiga sun yi wa birnin bamenda da mikiya inda suka ɗauki sa'o'i uku suna buɗe wuta inda mutum guda ma ya hallaka shi kuma muhammad hafiz baballe yana nan tafa da shirin noma sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma yanzu ga baba da cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. shugaban china xi jinping ya kai ziyarar farko a birnin wuhan a yau talata tun lokacin da cutar coronavirus ta barke a yankin wacce ta kama sama da mutum 80,000 kana ta hallaka wasu 1,100 a nan kasar china ma'aikatar yada labarin gwamnatin china ta ce jin zai ziyarci ma'aikatan kiwon lafiya da marasa lafiyan tare da binciken kokari da ake yi na dakile ya barkewan cutar ziyarar tasa na zuwa ne lokacin da jami'an lafiya suka ce an samu sababbin waɗanda suka kamu da cutar goma sha tara yau talata lamarin da ke nuna ana ci gaba da samun raguwar yaduwar cutar a china yayin da cutar ke kara yaduwa cikin gaggawa a wasu ƙasashe an riga dai an shawo kan kimanin kashi saba'in cikin ɗari na cutar a china a cikin matakan da ta ɗauka china ta rufe manyan wurare domin dakile yaduwar cutar a manyan tarukan jama'a ko kuma tsakanin matafiya da za su yi tafiya a wurare a cikin kasar kasar italiya ita ma ta ɗauki irin wannan matakin bayan da ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe da cutar take tsananin bazuwa bayan ƙasar china inda mutane sama da dubu tara suka kamu kana wasu 460 kuma suka mutu shugaban amurka donald trump zai gana da shugabannin majalisun kasar a yau talata domin tattauna rangwamen harajin biyan albashi a wani mataki na kawo sauki ga cinikayya da kuma ɗaiɗaikun mutane da suke fuskantar matsalar kuɗi sakamakon barkewar cutar coronavirus. virus za mu kuma tattauna batun kuɗin gini na ma'aikata domin taimaka musu ta yadda za su cimma matsayin da ba za su ɗauki albashinsu da wasa ba kuma su yi aiki da kamfanoni da ƙananan kamfanoni da duk kamfanoni da dama kuma kada su huskanci wani jan kunni yayin da ba su aikata wani laifi ba in ji trump yana faɗa wa manema labarai da yammacin jiya litinin a fadar white house ganin yadda farashin kayayyaki a kasuwanni ke yin ƙasa a jiya litinin yayin da ake rigimar farashin mai da kuma matsalolin coronavirus trump ya gana da mashawartarsa akan tattalin arziki ciki har da sakataren bitel mali steven muninci wanda ya gabatar da shawarar wani shiri na tunkarar barazanar da tattalin arzikin ƙasar ke huskanta Trump ya sanar da cewa za a gudanar da taron manema labaran ne a yau talata a fadar White House wanda zai mai da hankali ne akan matakan tattalin arziki. ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin kamaru mai magana da harshen faransanci da kuma ƙauyuka da ke kan iyakan masu amfani da ingilishi bayan rikicin 'yan awari masu fafutukar kafa ƙasar masu amfani da ingilishin ya tsallaka zuwa yanki masu faransancin a ƙarshen makon jiya inda aka kashe sojojin gwamnati kana aka bar tulin bindigogi da harsashai fararen hula sun ce sojojin gwamnati dai ba za su iya kare su daga rikicin 'yan awarin ba kamar yadda gwamnati take faɗa alima manomi manomiya ce mai shekaru 33 kuma ta yi kuka a lokacin da ake binne mijinta a ƙauyen galim da ke yammacin yankin masu amfani da harshen faransanci na kamaru wanda kuma ke kai iyakan arewa maso gabashin yankin masu amfani da harshen ingilishi mijin nata yana kiwon shanu ne kuma ya dawo ne daga kasuwar sayar da shanu a ƙauyensu inda aka kashe shi a cikin daren asabar kana aka bisa shi a ranar wato safiyar lahadi a cikin kusan mutane 20 da suka je wurin bison wani mutum mai shekaru 47 mai sayar da abincin dabbobi john tata ya ce tun lokacin da aka kai hari a ƙauyen an rufe kasuwar ƙauyen most of us that we are doing businesses all the businesses are grounded So we really pray for Ya ce yawancin mu da muke kasuwanci gabaɗin kasuwancin mu ya lalace don haka muna addu'a a samu mafita ga wannan rikicin. Galibin 'yan ƙauyen da sun arce suka nemi mafaka a wasu wurare a wajen ƙauyen musamman a garin Mbuda da ke cikin yankin Faransanci wato wanda yake makwabtaka da su. To kafin mu kawo ah, muku wata sauran labaran da muke ɗauke da su bari mu leƙa rahotannin rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin yayin da sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya fara zaman hijira a garin Loko na jihar Nasarawa bayan gwamnatin ah, wato jihar Kano ta sauke shi daga garagar mulki a jiya Litinin. Masana tarihin eh, tsarin sarauta a Kano na ƙarin haske akan wannan batun. Ga Mahmud Kwari daga Kano da rahoton. tsohon sarkin na kano malam muhammadu sanusi na biyu wadda gwamnatin kano ta sauke a jiya litinin shine sarki na farko da aka taba saukewa a jerin sarakunan fulani na kano yayin da kakansa sa muhammadu sanusi na daya ke zaman na farko da ya yi murabus dan kashin kansa zaman hijira a garin loko na jihar nasarawa da tsohon sarkin na kano ya fara tun daga jiya litinin na cikin ababen da ke biyo baya a duk lokacin da aka tuɓe sarki ko juyin mulki ko kuma ya yi murabus dan kashin kai kamar yadda malam umar dahiru wani masanin tarihin harkokin fada a kano ke faɗi to shi dama ai a kano ba a yin sarki guda biyu ka yi murabus ne dan kashin kanka ka bar sarauta to ba za ka zo na kasar kano ba tuɓe ka aka riga aka yi ba za ka zo na kasar kano ba lokacin da tura suka riga suka shigo suka juyin mulki a alif dubu ɗaya da ɗari tara da uku kaga da suka kama sarakunan arewa gaba ɗaya tarihi su suka yi adamawa daga adama kuma suka karkasa su saboda haka kamar sarkin kano alu dan abdullahi maje karofi da sarkin zazzau alu dan sidi gida daya aka gida musu a garin lakwaja daga alif dubu ɗaya da ɗari tara da uku har zuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa alif dubu ɗaya da ɗari tara da ishirin da shida. Wasu na cewa wannan tsari turawa ne suka kawo su yaya abin yake a tarihin sarautar gargajiya na Kano. Zuwan turawa su ne suka fito da wannan. domin suna ganin kamar fitina za ta iya afkuwa ba a sarki biyu a guri daya eh, dole ne sai an gusar da ɗaya an nema masa wani guri mai nisa inda ba zai kawo fitina ba akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin shari'a ke tsokaci game da furcin wasu daga cikin makusantan tsohon sarkin na kano na kalubalantar tuɗe rawaninsa a gaban kotu dokoki na kare haƙƙin dan adam na afirka abin da sa ita take da muhimmanci shine a duk duniya babu wata doka ta kare haƙƙin ɗan adam ta yi maganar al'umma banda ta afirka saboda mu a communal mutane ne masu al'umma da al'ada da ɗaya kenan ita ta kare zancen al'ada da kuma wato eh, gargajiya sannan kuma kaga yanzu a duniya ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta martaba haƙƙi na al'ada da gargajiya kuma kaga tsarin mulkin ma ya faɗa. Dakta Nasiru Adamu Aliyu kenan na tsangayar nazarin aikin lauya a jami'ar Bayar Kano. Dangane da ko kotu na iya warware irin wannan takaddama kuwa, Dakta Nasiru Adamu Aliyu ya ce. Idan ka duba tsarin shari'a na ƙasar nan gaba ɗaya, idan ka ɗauko tarihi na mu akwai tarihi mu yanda turawa suka ture shari'a musulunci a nan arewa da dabara da dabara suka ture ta kaga sai ta zo ta zama ta zama kamar yar baya in fa shi samu muke wannan magana da kai tunda da al'ada da addinin mu a haɗe yake saboda haka e za a iya yi ta doka amma fa sai idan mun yi karatun baya ma'ana idan za mu yi doka sai mu duba cewa ba zamani kai za mu kalla ba eh lalle zamani dole mu tafi da shi amma dole sai mun kalli al'adar mu da addinin mu da tarihin mu nan da sa'o'i kalilan masu zuwa ne dai lauyoyin tsohon sarkin na kano malam muhammadu sanusi na biyu za su faɗi matsayarsu a wani taro da manema labarai da za su yi mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria madalla a gaida mahmud kwari yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu masu wuka da kuri'a a jihohi shida na amurka za su fara zaɓe a yau talata na fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat zaɓen zai fi mai da hankali ne a jihar michigan mai muhimmanci da ke tsakiyar yammacin ƙasar inda kuri'an jin ra'ayoyin jama'a ke nuna tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ke kan gaba wato na ɗan majalisar da tawon vermont bernie sanders michigan ita ce babbar mai bada kuri'a a zaben na yau talata inda wakilai 125 za su da kuri'a sanders shine ya lashe zaben fidda gwani a shekarar 2016 a michigan amma zaben na 'yan kwanakin nan ya nuna biden na samun rata mai yawa ana kuma zaben a jihohin washington da missouri da mississippi da idaho da kuma north dakota wannan ita ce fafatawar farko tun bayan zaben super tuesday a makon jiya da aka yi a jihohi a lokacin da tsarin zaben ya sauya daga zaben kananan jihohi zuwa gudanar da zaɓe a jihohi da dama a lokaci guda a faɗin ƙasar. madalla a gaida baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma a jamhuriyar Nijar, kungiyar alƙalan shari'a da kungiyar loyoyi da ta akawun kotuna sun kafa wata gamayya mai lakabin CCAG da nufin gwagwarmayar ganin hukumomin kasar sun damƙawa mashara'anta rahotannin bincike da ya kaɗo handamar dubban miliyoyin sefa a ofishin ministan tsaron ƙasa don ganin an soma shari'ar mutanen da ake zargi da hannu a wannan ciwa-ciwa ga salaman muni barma da ƙarin bayani a sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar masu ruwa da tsaki a sha'anin shari'a wato alkalai da lauyoyi da akawun kotu waɗanda suka tare a farfajiyar kotun tribunal de grand instance ta yamai dukkansu sanye da baƙaƙen rigunan aiki sun fara ne da tunatarwa a game da wasu muhimman tanade-tanaden kundin tsarin mulki da ma dokokin ƙasa da ƙasa. Shugaban ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa Maitar Bubakar Umaru na cewa tafarkin demokradiyya wani abu ne da ya rarraba tsarin gudanar da sha'anin mulki a tsakanin rassan da ke da wannan hurmi. saboda haka mashara'anta kaɗai ce ke da ikon tantance gaskiyar zargi ko akasin haka sannan dukkan 'yan ƙasa matsayinsu guda a gaban doka haka kuma shari'a zaman kanta take la déclaration universelle des droits de l'homme la charte africaine des droits de l'homme et des peuples wannan ya sa kungiyar alkalai da kungiyar lauyoyi da ta akawun kotu kiran gwamnatin nijar ta gaggauta gabatarwa alkalai rahoton binciken da ta gudanar a ma'aikatar tsaro ta ƙasa don ganin masu hannu a handamar da aka gano sun gurfana a kotu mai shari'a zakariya muhammadu jigo ne a kungiyar alkalai ta saman wannan abun da gwamnati ya hudo na cewa wanda suke da hannu a cikin sace kudin al'umma da aka yi a ministan eh, tsaro ba za su gabaci shari'a ba za mu yi yaƙi eh, tsayin daka da ya zamanto wannan manufa ta gwamnati mun barar da ita koko da muke kokowa ce ta shafi kowa da kowa ba kokowa bace ta alƙalai kadai ba kokowa bace ta lauyoyi kokowa ta yan ƙasa duk wanda yake da kishin ƙasa a saman wannan zancen ya taya mu wannan kokowa domin ya zamanto zamanto an yi aiki da urka da oda an yi aiki da kundin tsarin mulki ba tare da an shigo cikin hanyuka na shari'a. domin jaddada matsayinsu a kan wannan bukata ta samar da haske kungiyoyin uku sun kafa wata gamayyar da suka kira sai sai a takaice kamar yadda sakataren kungiyar alkalai mai shari'a Nuhu Abubakar ke karin bayani. Komiti da muka sa na kungiyoyinmu don saboda mu kawo goyon baya ga juna bisa duk wani eh, abun da ya shahi cutar da muhimman gimshikai na shari'a duk lokacin da aka kawo barazana bisa kansu wannan kadar namu zai kawo goyon baya ga kungiyar da ta don saboda wannan gimshikai a kula da su a kiyaye su a kare su biliyan 1,700 na kudaden sefa ne aka bayyana cewa an zuba a ma'aikatar tsaro domin tunkarar matsalar ta'addancin da Nijar ke fuskanta. Sai dai bincike ya gano an yi rubda ciki akan wani bangare na waɗannan kuɗaɗe, lamarin da ya sa 'yan ƙasa suka ce ba za ta saɓu ba. To amma ministan shari'a Mura Amadu a taron manema labaran da ya kira a washe garin barkewar wannan cece kuce ya bayyana cewa gwamnati za ta fara ne da kwato kuɗaɗen da aka wawure kafin daga bisani ta kai maganar gaban shari'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu bari mu leƙa ƙasar Kamaru. 'Yan bindiga sun yi wa birnin Bamenda dirar mikiya inda suka ɗauki sa'o'i uku suna buɗe wuta inda mutum guda ma har ya hallaka. Wakilin muryar Amurka Awal Garba ya aiko mana da ƙarin bayani. waɗansu 'yan bindiga waɗanda ba san ko su wane ne ba sun yi wa al'umman birnin baminda ran mikiya anda suka buɗe wa al'umma wuta na harbin kan mai uwa da wabi kuma sun kai wa caji ofis caji ofis 'yan sanda farmaki anda suka kwashe sama da awoyi uku suna ta harbe harbe sun guda ne dai ya rasa rayuwarsa ta bangaren fararen hula alhaji mutari baminda ya yi mana ƙarin haske muka soma jin harbe-harbe na bindiga harbe-harbe sosai kamar da yaƙi ya ɓarke ta kowane sashi a cikin angonmu tsananin harbi ya yi har daga ita da sallah muka kwankwanta kasa cikin masallaci muka kashe wuta masallaci da yake harbin har jikin masallaci ah, ah, ya taba akwai yaro da ake kiran shi hamisu eh, bai da cikakken hankali haka amma ya fito shi ma suka harbe shi har hanjinsa suka fito a ƙasa mun kai shi asibiti daga asibitin general hospital ba a samu wani masa yake ba muka kai sa kuma st blaise a nan ya cika kamar karfe ɗayan dare yau nan da safe eh, sojoji ba su bar mutane ma sun tafi ta kasuwa ba da yake dama ta wajen commercial avenue nan kusa da angon hausawa ne kusa da old town inda aka yi ta harbe harben nan domin wajen da muke magana angon hausa muke magana an buga mana wannan bomba wanda ya tashi ya kona kantuna fiye da goma sha biyar to saboda hakan nan eh, mutane wanda suke fita a fita kasuwa duk an hana su shiga kasuwa mu kuma da muke na unguwa kowa na zaune ne hakan ne yana kallo yadda Allah zai da mu. Wani kofur ɗin sojan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru wanda ya yi nemin sakai sunansa ya ce shi kan bai san yadda wani al'amarin ya faru ba eh to a matsayina na jami'in tsaro a nan birnin baminda wannan lamarin da ya faru a gaskiya dai mu gaskiya ya taba mu sosai ya fito mana ta inda ba mu taba tsammani ba amma insha Allah za mu yi duk iya bakin kokarin mu na ganin cewa wato ainihin mun magance wannan matsalar domin mu a takaice ma ba mu san ma da wa ainihin muke faɗa ba ba mu sani ba gaskiya amma duk iya bakin kokarin mu za mu yi kamar yadda muka dau alkawari eh, ni da yan uwana za mu yi duk iya bakin kokarin kokari za mu ga wato hanyoyin da ya kamata mu bi domin mu shawo kan ainihin eh, kan lamarin insha Allah wani al'amarin da ya faru a yanzu haka a bangaren na yan aware dai yana sake ruruwa kwanaki biyu da suka shuɗe sai da waɗansu fashewan bamamai suka faru a yayin da ake gudanar da bukukuwan mata an da sojan ƙasar guda ɗaya shi ma ya kwanta dama da dama kuma suka jikkata sannan a garin gallim da ke kan iyakan jihar baminda da kuma jihar yammacin kasar ta jamhuriyar kamaru yan bindiga sun kai farmaki anda suka kashe jandarmomi guda biyu da yan sanda guda biyu da kuma wani farin hula guda daya mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla a gaida awal garba har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu a nan yana cewa goma da minti goma sha tara na safe ga kuma shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yadda ku suka ji a shirinmu na makon da ya gabata muna tattaunawa ne da mai bawa shugaban kasar Nijar shawara akan noma da kiwo Dr. Manzo Abubakar inda ya wakilin Musulamu bar makarin bayani kan yadda mutane ya kamata su mai da hankali akan abincin da muka noma a gida ba wanda ake shigo mana da shi daga kasashen waje ba A wannan makon sila ya fara da tambayarsa kamar haka. Sau tare mukan shi eh, manoma suke korafi a kan rashin ingantaccen iri eh, takin zamani ita ma wata matsala ce ta daban da ta addabi su manoma. Eh, shin ba ganin waɗannan rashin waɗannan abubuwan ne ke sawa a yau. noma baya bayar da sakamako ko amfanin da ake jiran samu ko a ƙarshen damana ko kuwa a lokacin da duk aka kai ƙarshen ayyukan noma rani to masu yanzu dai manoman da zai ce ma shi taki bai isa shi ko na ashi ma to wani irin manomi ne noman da yake wake ma eh, ni abin da ke gani dai lalle wannan magana ce amma manoman namu ne ma saboda manoman a noma a ci in an kai manomin da ya san cewa noman da yake na neman buɗin arziki ne kuma wannan aikin shi ne wanda eh, da shi ne ya dogara ba shi ya kamata san yadda zai nemo wannan takin to amma ya zamanto kasan a cikin kasan mutane da kan manoman kan ma'aikatan duka nan ne ake ci inda aka ɗar mai akuya aka ce <laughs> nan take guguya ko ba gaskiya ba ba ganin nauyi yara kai a wuyan gwamnati ta tallafawa da su manoma eh, ta tallafa musu da irin wannan abubuwa yo ai ka san wai wannan shida man noma da ake shi eh dan saboda ka taimaki kanka ne eh wanda wanda kaga ya ya ya tabbata cewa he gwamnati ta kama mushi kenan bai da ma karhin da zai fara aikin noman lokacin da ake gwamnati take ko a ina ne lokacin da gwamnati take tallafawa tana tallafawa wanda suke da masu karamin karhi shi kuma mai karamin karhi an aka tallafa mushi adon ya tashi ne ya hudda kanshi da wari in ya hudda kanshi to ya kamata kuma a tallafa ma wani hallo wanda bai da wannan a bar wannan amma ya zama to yanzu wani zai ce ma a wai bai iya noma in ba a kama shi ba iri in ba a kama shi mataki in ba wani to ina gobe kuma in ba a kama makaza kai kenan babu noma kenan wannan niyyar in aka riga aka huce ta wanda aka tallafa ma ya kamata kuma a bari shi ma ya tahi da kanshi yadda zai kama ma wani amma mu yanzu mun zamanto kan ma'aikata kan manoman ta wannan gurin ne sunan cewa za a tallafa ma kuma wa ake tallafa ma yanzu in ko lura cewa a shekaru jewa. a yadda ake hudi kuɗin da aka zuba cikin na taki ko kuma na iri wanda ake bada sai gani shekara zuwa shekara sai damuna ta zo ta ƙare ko kuma ranin ya zo ya ƙare wa'an suna jiran a kai musu takin ko kuma a kai musu irin ba kai ba kuma daga nan kuma a ce kuɗin an zuba shi ko kuma kuɗin eh, eh, ya wannan kwa na suka yi kenan kudin ah, to Allah wa da mu ai shi nake cewa kenan ka gani ni yau na yi imanin cewa inda an san sarai ga manoman da ya kamata a kama ma ta fannin cewa an ba su kyauta ne ko kuma an ba su bashi ne ko jari ne aka zama musu wadda eh, su tahiyar da noma wannan ya da a ce kullum kawowa ne za a zo a ba mutane a ce an tallafa wa ake tallafa ma wanda ake tallafa ma ba wani wanda zai ce ma ga mutanen da wane da wane da wane da wane mai noman albasa mai noman wake mai noman riɗi mai noman hatsi mai noman in ce wa'ansu abubuwa can daban shi wa'anda mutum kaza ne wanda muka a'a kullum zance ne ake yi a ce an kai waje kaza wajen nan kuma in an kai hori kaga kenan ai ka gani yanzu ka kai iri inda aka yi hori babu ruwa ina irin wannan ina za a yi shi yau ba za a yi amfani shi to shi gaskiya irin wannan siyasa ta da da wanda ake yi da wanda kawai cin ci ne wannan ya kamata mu bar su saboda aikin noma aiki ne wanda yake a zo a zahiri a zo a yi shi eh, ba wai abu ne wanda yake a zo a rubuta shi kuma kawai a je a kewo a komo wani lokaci za gani cewa taki yanzu a ƙasar Nijar eh, ana amfani da ƙasa da kilo uku da rabi na taki a eka guda duk duniya babu inda kai kananta irin wannan amfani da ake na taki nijar ba mu kai ba dukkan tamakan da muke mu manoma ne makiyaya ne amfani da muke taki da taki bai kai ba fiye da kilo uku a ikakura. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu da manzo Abubakar da wakilin Musulun Mumunu Barma da ya tattauna mana da shi. Sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana ta hanyar imel. A yau duk saƙonninmu batun tsige sarkin Kano Muhammadu Sanusi Lami da na biyu ne. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙaura na Moda ya ce labarin sauki mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu da gwamnatin jihar kano ta yi hakika wannan labari ne mara daɗin ji ga duk wani mai kishin masarautar kano da ma arewacin najeriya wannan lamari ya tabbatar da cewa babu sauran masu faɗi a ji a arewa da za su iya kashe wutar rikici idan ta ruru kuma wannan babban abin kunya ne ga shugaba buhari da shi ma ɗan arewa ne Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika ba mu ji daɗin sige Sarki Muhammadu Sanusi da gwamnatin Kano ta yi ba, amma kuma tunda haka ta riga ta faru sai mu ce Allah ya sa hakan shi ya fi zama alkhairi a gare shi da jihar Kano baki ɗaya. Sai kuma sakon da ya fito daga Hassan Dogon Faci ba tsari ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa da fatan alkhairi gare ku. Na shigo wannan fili ne domin in tofa albarkacin bakina dangane da sauke sarkin Kano Sanusi Lami da Sanusi da gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje yi. Ni ban ga abin cece ku ce ba domin iyakar wa'adin shi kenan kada mutane su manta komai fa yana da lokaci. Daga nan sai sakon Sani Muhammad Chindo ya ce hakika tsige sarkin Kano da gwamnatin jihar Kano ta yi ya yi daidai dama siyasa ce ta kawo shi kuma siyasa ce ta yi awon gaba da shi daga ƙarshe allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga al'ummar jihar kano da ma ƙasar baki ɗaya amin sakonmu na ƙarshe haɗin gwiwa ne daga abubakar ankuri lakwaja da bala na yashi lakwaja suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ba mu dama mu jajanta wa al'ummar jihar kano bisa tsige mai martaba muhammadu sanusi na biyu daga masarautar kano tabbas wannan babbar jarabawa ce daga Allah maɗaukaki sarki. Daga ƙarshe muna kira ga mabiyansa da su kai zuciya nesa wajen hana abin da zai tada zaune tsaye don tabbatar da zaman lafiya. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. To a gaida binta S Yaro da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya. an shugaban afghanistan ashraf gani da abokin karawansa a zaben kuma wanda ya zo na biyu abdullah abdullah sun gudanar da bukukuwan rantsuwa daban-daban a lokaci guda lamarin da ya haifar da tankiyar siyasa a kasar kana ya haifar da sabon kalubale ga tattaunawar zaman lafiya da amurka ke jagoranta da farko an jinkirta bukukuwan guda biyu domin baiwa amurka wato tattaunawar diflomasiyyar amurka damar warware mawuyacin al'amarin sai dai daga bisani bayan sa'o'i da dama an gudanar da bukukuwan gani shine ya fara daukar rantsuwa a wani buki da aka nuna ta talbijin kai tsaye inda bakin kasashen waje kamar su wakilin amurka zalmai khalizad da kwamandan rundunar kasa da kasa na amurka scott miller suka halarta yayin da gani ya kammala jawabinsa an harbo dokoki guda hudu a fadar shugaban kasa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Nigeria, niger Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baba Makeri da ya karanto mana labarai da kuma Julie lavis Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin sai kuma injiniyan namu na yau PJ. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya sai mu haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe.